ina yaran nan suke bai sani ba ran da duk aka gaya masa aka ce ga inda suke mayaka na Najeriya suna nan a shirye suke ta sama ta ruwa ta ƙasa duk inda ake za su iya zuwa su je su ceto su su dawo da su ga iyayensu amma in ba har an samu wannan cikakken bayani a inda suke ba shi ba zai iya cewa ga inda suke ba. To tuni ya ce ya ba da umarnin cewa a kafa kwamiti domin ya binciki yadda tun farko ma aka sace yaren nan me ya dangantakar kafa wannan kwamiti da maganar gano inda 'ya'yan cibok ɗin suke wato aka fi aka samu shi ne biyar shugaban kasa shawara a kan tsaro general munguno wanda yake bincike akan abubuwan da suka gudana a bangaren tsaro na kasa gaba daya dama yana ta bin shugaban kasa cewa wannan bincike ya kamata a yi shi me yasa ya ce a wannan bincike shi mai ba shugaban kasa shawara akan tsaro mai wa akwai abubuwa da yake gani da suka shafi wannan harka ta cibok da tsaro gaba ɗaya da mu da sauran jama'a ba gani miki ba yana da wannan bukata aka samu aka ci su kuma wayannan iyaye da suka zo ko da aka gama wannan taro wasu su sai suka ce don Allah suna son a keɓe da su gefe guda a yi tattaunawa kuma sun zo da magana da zargi iri daban-daban a cikin su akwai ce su masu cewa su sun san masu hannu a sace 'ya'yansu su sun san wane da wane ya yi kaza bai yi kaza ba sun san me yasa aka ce an yi kaza ne yasa ba a yi kaza ba a makarantar a bangaren ma'aikatan tsaro sojoji masu gadi a wuri kaza ina suke ranar duk irin wa'annan zarge-zarge sun yi su da yawa to kaga babu wata dama da ta wuce cewa a buɗe bincike domin a samu cikakken bayani akan shin yaya abun nan ya taso ya aka yi aka yi shi kuma da aka yi din matsalar ta samu me aka yi me ya biyo baya wanda yake aikinsa ya yi aikinsa daidai ko kuma a'a ya saba da yi aikinsa ba gwamnati tana so ta gane wayannan abubuwa To menene fahimtar ka manufar gano waɗannan abubuwan shin zai taimaka wurin gano 'ya'yan nan koko ana so a kare gaba ne domin kada irin haka ta sake faruwa? Duka bin ah, idan har akwai wanda yake tutiya da cewa ya san inda yaran nan suke kaga dama ta fito wataƙila akwai bukatar da yake da ita ko bi a kare lafiyarsa a bashi tsaro don kada ya fito ya magana gwamnati za ta iya yin irin wayannan abubuwa eh tabbas kuma ai idan har bayan wannan kuma aka ce Najeriya ba a yi gini an kawo tsaro kasashen mu da kananan hukumomi da jihohin nan duka an kyautata tsaro don kare lafiyar jama'a ba ai ba ci ribar komai ba in dai har gobe ma za a sake tashi a sake irin wannan ta'asa To sai dai ba wannan ba ne karan farko da gwamnatin Najeriya ta kafa kwamiti kan batun 'yan matan Chibok. Ranar biyu ga watan Mayu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu, shugaban Najeriya a lokacin Goodluck Jonathan ya kafa kwamiti ƙarƙashin jagorancin Birgediya Janaral Ibrahim A. Sambo mai ritaya. Kwamitin kuma yana da wakilai biyu daga Majalisar Ƙungiyoyin Mata NCWS, ƙungiyar shugabannin makarantun sakandare, da ƙungiyar iyaye da malamai, da rundunar 'yan sanda da kuma jami'an tsaron ciki wato SSS. Kwamitin da aka kaddamar ranar shida ga watan Mayu a fadar shugaban ƙasa an ɗora mashi alhakin na farko haɗa hannu da gwamnatin jihar Borno wajen gano dalilan buɗe makarantar bayan an rufe dukan makarantun kwana a jihar bisa dalilan tsaro. Haɗa hannu da hukumomi da abin ya shafa da kuma iyayen 'yan matan da suka ɓace wajen tantance ainihin adadin 'yan matan da aka sace. ganawa da jami'an tsaro domin tantance adadin 'yan matan da suka dawo. Haɗa kan al'ummomin kewayen yankin da kuma neman goyon bayan sauran al'umma wajen neman matakan ceto 'yan matan Chibok. An kuma buƙaci kwamitin ya ba gwamnati shawara kan matakan haɗin gwiwa da ya kamata a ɗauka na ceto 'yan matan. To sai dai bayan da kwamitin ya miƙa rahoton nasa mai shafi arba'in da biyar. an bayyana rashin gamsuwa da rahoton bisa dalilai da wasu jami'an fada shugaban kasa da kuma ƙwararru kan harkokin tsaro suka bayyana da suka hada da cewa yayin da kwamitin ya bayyana cewa da farko an rufe makarantar sakandaren cibok bisa dalilan tsaro amma aka buɗe sabili da ɗalibai su rubuta jarabawar kammala sakandare wato WAEC kwamitin ya gaza amsa tambaya mafi dacewa a nan wato waɗanne matakan tsaro gwamnatin jihar Borno ta ɗauka na kare makarantar da kuma ɗaliban Kana kuma ƙwararrun sun kuma ce an nemi kwamitin ya bayyana yadda mayakan suka iya sace ɗalibai da yawa haka a cikin dare, kuma a daidai wani lokaci ne aka ƙona makarantar. Har ila yau, sun ga raunin aikin kwamitin kasancewa bai ziyarci Chibok ya tattauna da al'umma da iyaye a ƙauyen ba kamar yadda aka bukata. Suka ce abin takaici shine a ce an ba kwamiti aiki mai muhimmanci haka amma ya tura mutane biyu kacal zuwa Chibok waɗanda kuma suka minti talatin kawai a yankin suka juya suka koma Abuja. Bisa ga cewa ƙwararru a fannin harkokin tsaron, wannan ya sa alamar tambaya da dama a rahoton kwamitin. Sai dai tambaya ita ce menene ya hana ɗaukar matakan neman bayanan da ake bukata idan gwamnati bata gamsu da aikin wannan kwamitin ba. Bayan kwanaki 646 da sace 'yan matan Chibok, babu shakka an ƙosa a san makomarsu. da fatar haƙar kafa wannan sabon kwamiti za ta cimma ruwa da kuma begen ganin ran da Allah zai haɗa fuskokin iyaye da 'yan matan sakandaren Chibok lafiya cikin alherinsa da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.